sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Litinin takwas ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka yi muku lale marhabin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud Isra'ila ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare kan mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza a yau ɗin Litini. Hukumomi a Pakistan sun ce 'yan sanda akalla shida suka mutu baya ga wasu sama da ashirin da suka ji raunuka a wani harin bam a yau ɗin Litini. Sannan adadin mutanen da suka ɓace bayan girgizar ƙasar da ta auku a Japan ya ninku har zuwa uku har sau uku a yau ɗin Litini. kanin labaran duniya kenan. eh to magana kenan dai an shi shugaba bola mai tinubu ya dakatar da ita ah, daga aiki ah, ka tuna cewa jiya an yi bayani wanda na yi na hannu cewa gwamnati ta nan tana duba al'amarin ta za ta yi bincike a kai ministan yaɗa labaran najeriya muhammad idris kenan yake bada tabbacin dakatar da ministar ma'aikatar jin kai beta edu sanadiyar wata badakalar kudade da aka tura wani asusu muna ɗauke da ƙarin bayani a jihar sokoto najeriya kuwa rahotanni na cewa wasu sarakuna da suka hada da 'yan majalisar sarkin musulmi a najeriya na dakon fuskantar hukunci sakamakon wani kwamiti da gwamnatin sokoto ta kafa musu akan zargin aikata laifuka masu alaka da siyasa ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncinsu ba ko a musguna musu domin abin da kowa ya sani ne a Sokoto tarihi ne ke kokarin maimaita kansa muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gidan jibril zai gabatar a kuma wannan makon shirin ya duba batun badakalar digiri dan kwatano da togo da hukumomin najeriya suka dakatar da amfani da shi kazalika ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel na nan tafe amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran Isra'ila yau Litini ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare kan mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza baya ga hare-haren jiragen sama da ta kai kan kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon. Hare-haren sun auku ne a daidai lokacin da jami'an gwamnatin Isra'ila ke shirye-shirye saboda ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai tuni inda ya gabatar da batun bukatar isra'ila ta ɗau matakan ganin har-haren da take kaiwa gaza ba sa ritsawa da farar hula tare kuma da sauƙaƙa ayyukan samar da tallafi ga falasɗina farar hula bilinkin ya kuma nuna damuwa kan yiwuwar faɗan ya yaɗu a yankin wannan tashin hankali ne da ke iya wanzuwa cikin sauƙi tare kuma da tsananta rashin tsaro da kuma jefa mutane cikin wahala a cewar um, bilinkin jiya lahadi hukumomi a arewa maso yammacin pakistan yau litini sun ce 'yan sanda akalla shida suka mutu baya ga wasu sama da ashirin da suka ji raunuka bayan da wani bam da aka dana a gefen hanya ya tashi da motar daukar kayar da suke ciki a wani yankin lungu da ke iyaka da afghanistan waɗanda abin ya ritsa da su ana jigilar su ne zuwa bajor wata gundumar kan iyaka mai fama da aika-aikar 'yan bindiga saboda su ba da kariya ga masu ayyukan allurar rigakafin polio a rana ta farko a aikin rigakafin ƙasa baki ɗaya wanda za a kwashe mako guda ana yi shaidun gani da ido sun ce bam ɗin mai ƙarfin gaske ya tarwatsa motar masu ayyukan ceto na kyautata zaton adadin mace-macen zai ƙaru suna masu cewa 'yan sanda da dama daga cikin waɗanda suka ji raunukan an ruga da su ne asibiti cikin mawacin hali harin ya wato harin ya sa hukumomin yankin sun dakatar da ayyukan rigakafin a yankin adadin mutanen da suka ɓace bayan girgizar ƙasar da ta auku a japan a ranar bikin sabuwar shekara ya ninku har sau uku zuwa jiya wa koko yau litini inda ya kai 323 yayin da kuma adadin mace-mace ya kai 168 a cewar hukumomin yankin sai dai a halin da ake ciki ƙara zubowa da dusar kankara ke yi na kawo cikas ga ayyukan ceton mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasar mai ƙarfin 7.5 a ma'auni ta yadda ta katse mutane sama da dubu biyu baya ga wasu da dama da ke fama da rashin wutar lantarki ko kuma alatilas suka nemi mafaka a cunkusassun sansanonin jin ƙai wani sabon adadin da gundumar ishikawa ta wallafa yau litini ya nuna yawan mutanen da suka ɓace ya ƙaru daga 31 zuwa 281 a wajima ɗaya daga cikin wuraren da abun ya fi shafa inda girgizar ƙasar ta kwantar da gwamman gidaje kuma wata babbar gobara ta laƙume wata babbar unguwa. nan gaba kaɗan ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma bari mu duba najeriya shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya dakatar da ministar ma'aikatar jin kai beta edu wacce ake zargi da karkata akalar wasu kuɗaɗe da yawansu ya haura naira miliyan 500 ɗazunan na tuntuɓi ministan yaɗa labarai muhammad idris wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan mataki da fada shugaban ƙasa ta ɗauka eh to magana kenan dai an shi shugaba bola mai tinubu ya dakatar da ita daga aiki ka tuna cewa jiya an yi bayani wanda na yi na hannu cewa gwamnati ta nan tana duba al'amarin ta za ta yi bincike a kai kuma idan aka ga mutum na da alaman dole zo ya amsa tambaya to shi shugaban kasa ba zai bata lokaci ba wajen yin haka din to kuma kaga a yau din nan da ya duba ya ga cewa lalle ya kamata a ce a dakatar da ita saboda a samu a yi bincike mai kyau saboda kada ta bata harkar binciken da za a yi tana tana ofis to shi hmm. yasa shugaba sai ya ɗauki wannan mataki na na na cewa a dakatar da ita a ci gaba da kuma da yin bincike. To wasu na ganin gwamnati takan ja kafa wajen dakatar da wasu da ake zargi da aikata wani laifi har suna tunanin menene yasa ba a ɗaukan mataki da wuri har sai jama'a sun ta magana a kai kana ga me yasa ake samun hakan eto eh wani bi ka san shi harka na misali na zargi yana da wuyan al'amari dole ne sai an fara bincike tukunna an tabbatar da akwai abin da ya kamata a yi bincike a kai sannan a takasar da mutum bai yiwa kawai daga an ji magana a social media kawai sai a ce an an je an dakatar da mutum amma da aka duba aka ga cewa akwai bukatar a yi haka aika gwamnati ta yi haka din Eh, saboda haka ba wai ana jan kafa ba ne ana son ne kada a shiga hakkin kowa a tabbatar da lalle akwai amsar da ya kamata a yi akwai binciken da ya kamata a yi kamin a ce a ɗauki irin wannan mataki to abin da ya sa gwamnati ta dakata kenan jiya kuma ai ai kaga kamar da na gaya maka a baya irin bayan da muka bada gwamnati ta fito ta yi magana kuma ta ce idan dai lalle akwai bukatar a tafi kowane irin mataki ne za a ɗauka saboda 'yan najeriya su san wato mukaddashin gaskiyan abin da ke ciki to abin da ya faru kenan to yanzu menene mataki na gaba bayan sallamar wato dakatar da ita eh, minister eh, eh, mataki na gaba shine an an marci shugaban kasa ya umarci wato hukumar EFCC ta ci gaba da bincike akan abubuwan da ake a akai na farko kenan na biyu kuma akwai wani kwamiti da aka kafa a ƙarƙashin shi ministan kuɗi wato Mr. Wale Edu a tare da wasu kuma makarban gwamnati saboda su sake duba al'amarin wannan tallafi da agaji da ake bada ta wannan ma'aikata domin a sake dawowa da wato amincewa jama'a kan wannan ma'aikata ka sani ne cewa saboda cece kuce da ake ta yi mutane suna ta ganin ai wannan ma'aikata kawai wani wuri ne kawai da ake da shi kawai ana ta fitar da kuɗi ba dan a taimaki ko kuma a tallafa ma al'umma ba to akwai wannan kwamiti da aka kafa wa'anda za a za a sake duba wannan al'amari a cikakke don a zawo a gama ba shugaban kasa shawara yadda za a ci gaba da gudanar da ayyukan wannan ita ma'aikata ministan yada labarai a najeriya muhammad idris kenan a tattaunawar da muka yi da shi yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da karshen labaran duniyar To Mahmud masu ayyukan ceto jiya Lahadi sun zakulo wasu masu haƙar ma'adanai goma sha biyar waɗanda suka makale a hanyar ƙarƙashin ƙasa a mahaƙar Red Wing da ke ƙasar Zimbabwe bayan da ta rubuta ranar Alhamis a cewar wani mai magana da yawun gwamnati. masu haƙar waɗanda suka makale bayan wato saman hanyar ƙarƙashin ƙasa ta mahaƙar ta ruguje a wuri mai tazarar kilomita 270 gabar da harare babban birnin ƙasar an ceto dukkanin mahaƙan da ransu a cewar mai magana da yawon gwamnati nick mangwana a wato an ɗan jinkirta ayyukan ceton ne saboda rashin kyan wurin girke kayan aiki a cewar metallon gold mamallakin red wing a ƙarshe jami'an gwamnatin ukraine sun ce ranar alhamis har-harin da rasha ta kai ta sama sun hada da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami sama da hamsin waɗanda aka auna yankunan ukraine da dama da su kuma sun hallaka mutane aƙalla uku rundunar sojin saman ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙa takwas da rasha ta turo kuma guda goma sha takwas daga cikin makamai masu linzami hamsin da ɗaya da rasha ta cillo ne kawai suka isa inda aka auna a hare-haren na tsakar dare rundunar sojin saman ukraine ta ce wuraren da aka auna da makamai masu linzamin sun hada da wurare masu muhimmanci da kuma kamfanonin farar hula da ma na soji. a gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc haka wasu sarakuna da suka hada da 'yan majalisar sarkin musulmi a najeriya a jihar sokoto na dakon fuskantar matakin da gwamnatin za ta dauka nan gaba sakamakon wani kwamiti da gwamnatin ta sokoto ta kafa musu akan zargin aikata laifuka masu alaka da siyasa daga sokoton muhammad nasir ya mana da wannan rahoton ba sabon batu ba ne cewa sarakuna a matsayinsu na iyayen al'umma suna bayar da gagarumar gudunmawa wajen daidaita al'amura da kuma ci gaban jama'a da yankunansu. su sai dai wasu lokuta sarakuna kan fada tsaka mai wuya musamman idan aka tuhume su da tsoma baki ga lamuran siyasa ko kuma wasu lamura abinda wasu lokuta kan kai ga a cire sarki ko a rage masa daraja kamar yadda ya sha faruwa a wasu jihohi na najeriya yanzu haka a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya akwai sarakuna da ke dakon hukuncin da zai biyo bayan gurfanar da su da gwamnatin jihar ta yi gaban wani kwamiti a kan tuhumar sun taka rawa ga jam'iyyar adawa ta pdp a lokutan zaɓukan da su gabata na nemi jan ta bakin wasu daga cikin sarakunan amma sun ƙi su yi magana sai dai wata majiya kwakwara kusa daga wasu daga cikin su ta ce lalle an baiwa sarakunan goron gayyata ranar laraba ta makon jiya aka ce su bayyana gaban kwamiti ranar alhamis duk a makon jiya kuma daga cikinsu akwai 'yan majalisar sarkin musulmi su biyar da kuma uwayen ƙasa masu yawa inda aka karanta musu ƙorafe-ƙorafe da aka ce wasu mutanen su sun yi a kansu. duba da cewa an tuhume sarakunan ne akan goyon bayan jam'iyyar adawa ta pdp ya sa na neme jan ta bakin jam'iyyar akan wannan batun sakataren yada labarai na jam'iyyar ta pdp hassan sabi sai nawal ya ce a haujin su sarakuna iyayen al'umma ne ba 'yan siyasa ba amma ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncin su ba ko a musguna musu domin abinda kowa ya sani ne a sakwato tarihi ne ke kokarin maimaita kansa domin a lokacin tsofar gwamnatin da shi tambola ya gada kai ka sani ni na sani kuma al'umma sun sani akwai sarakuna da yawa wayanda aka ci mutuncin su waɗansu aka sauke su ga kujerunsu su waɗansu aka canza musu wurin aiki ƙasa da inda suke mu dai a jam'iyyar pdp ba mu tunanin akwai wani sarki wanda ya yi jam'iyyar apc ko ya jam'iyyar pdp sabanin su da suke tunanin haka. Shi kuwa kakakin gwamnatin jam'iyyar APC mai mulkin Sokoto wanda shine kwamishinan yada labarai sanba Bello dan Chadi ya ce gwamnatin su mai adalci ce kuma za ta yi adalci ga kowa. Na farko dai ake kwamiti na gwamnati na kwamitin gwamnati na aiki ba kwamitin jam'iyya ba shi ma honorable isa sadi a memba ne kawai na main kwamiti wannan sub kwamiti ne kuma daga cikin yan kwamitin ma akwai hassara kuna akwai ma'aikatan gwamnati akwai kuma ma tsohon ma'aikata don haka cewa kamar ana cin zarafin wani ba tsara ke wasu zakuna wannan zargi ne kawai ba gaskiya ba ne. To amma kamar an ce an rubuta koke ne a kansu daga can yankunan da suke shugabanci suna ganin kamar an sa mutane su rubuta na don ana son a bibiye su da manuhar da ake son a cimma a kansu. To ina ganin wannan duk zargi ne kawai. A dai jira kwamiti shiga ma aiki ne kuma kwamiti ina tsammanin babu shakka zai zai adalci. To amma kamar yadda suka ce majalisar mai alfarma suke musulmi ita ce ke da haƙƙin yi musu horo ko da sun yi laifi. Me za ka ce akan wannan? To yanzu na tuntubi jami'an hulɗa da jama'a na fadar sarkin musulmi akan wannan batun sai dai ya ce ba su da masaniya a kansa don kafin wannan lokacin dai jama'a ke ganin cewa akwai tsamin dangantaka tsakanin gwamnati mai mulki yanzu a jihar sokoto da fadar sarkin musulmi abin da watakila baya rasa nasaba da kalaman da mataimakin shugaban najeriya sanata kashim shatima ya yi a wani lokaci da ya kai ziyara a sokoto kira shi gwamna akan koyaya zai kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa da senator aliyu magatakarda wa mako ya girmama sarki ya mutunta sarki don Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria but in the West African sub-region. Yanzu dai sarakunan da sauran jama'a sun zura idanu ganin sakamakon da kwamitin zai bayar da kuma matakin da gwamnati za ta ɗauka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga baban gida Jibril da shirin ilimi. Ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam shiri na farko a shekara ta hudu sanin kowa ne dai tabarbarin ilimi na ɗaya daga cikin matsalolin da ke fuskantar gwamnatin najeriya da ma 'yan najeriya baki ɗaya kama daga ilimin firamare zuwa sakandare da uwa uba ilimin jami'a al'amarin da ma a wani lokaci kan haifar da yajin aiki ta bangaren malaman jami'a da na sakandaren kuma a koyaushe gwamnati na bayyana kokarin da take na gano bakin zaren warware irin wannan matsala na taɓarɓirar ilimi a najeriya akan haka ne muka tattauna da malam tijjani mukaddas wani ɗan najeriya mai fabrikar kare haƙƙin bil adama tare kuma da samar da ilimi ga ƙananan yara wanda ya haka ke wani kwas a ƙasar amurka da gwamnatin amurkan ta ɗauki nauyinsa kuwa kwanakin baya ma dai malamin ya yi kira ga gwamnatin asuwaji bola ahmed tinubu da ta hanzarta soke wasu hukumomi na gwamnati da ke ƙarƙashin ma'aikatar ilimi a ƙasar to za mu ji dalilinsa na ba da wannan shawara to da farko dai malam tijjani mukaddas ya gabatar da kansa ne kafin kuma daga bisani ya bayyana mana dalilinsa na ba da shawarar soke wasu hukumomi na gwamnatin najeriya a suna sunana Tijjani Muƙaddas ne mutumin haɗeja ne a jihar Jigawa, a kuma ni ne shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta wato Transit School Initiative, wato makarantar shaka tafi da take da headquarter a nan Abuja, A ni dan gwagwarmaya ne na ƙasa da ƙasa kuma mai rajin kare hakkin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi. A yanzu na nan ƙasar Amurka ne na halattar wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin Amurkan take ɗaukar nauyi a duk shekara wato Humphrey Fellowship Program. A cikin wannan shiri ina nan wata jami'a na koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai ɗaya da ilimi na yara 'yan mata da ilimi na gajiyayyu har ma da ilimi na makiyaya yadda ake samar da ilimi musamman ilimin nan na matakin farko a nan amurka idan ka kwatanta shi da na najeriya akwai bambanci na farko a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne kuma dole ne ga kowane yaro da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da hakkin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro su ba shi uniform su bashi littattafai su bashi abinci ma kullum idan ya zo makaranta abincin rana za a bashi a wannan makarantar sannan makarantar nan ce take da alhakin ta ɗauko yaron daga gidansu a mota sannan ta kawo shi a makaranta so kaga akwai bambanci ga najeriya wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne to amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole ba ne kuma ba kyautar ba ne shi yasa muke da yara masu yawa sama da miliyan goma wanda ba sa zuwa makaranta me yasa ba sa zuwa yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu watakila iyayen ba za su iya biya masu kuɗin makaranta ba watakila iyayen ba za su iya saya masu uniform ba watakila iyayen ba za su iya saya masu kayan rubutu da karatu ba wannan shi ne yasa nan da bambanci a nan amurka ilimi kyauta ne domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai a nan kuma najeriya akwai bambanci uba iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta wannan shi ne babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan amurka kwanakin baya na ba wa gwamnati mai cin gashi shawarwari har guda biyu wanda aka wallafa a wasu jaridu na najeriya shawara na farko da na baya na ce shugaban kasa bola ahmad tinubu ya soke wannan hukuma da take samar da ilimi na bai daya wato universal basic authority na ce a soke ta domin ba ta da amfani dalili na shi ne. ita wannan hukuma an yi ta ne sabida wani dalili dalili na farko da aka yi ta dan shi shine ta samar da ilimi dole kuma kyauta ga dukkanin yaran najeriya to tambaya a nan shine shin ta samar da ilimin nan kyauta kuma dole ga dukkanin 'yan najeriya an sa ne a'a shi sa a najeriya muke da miliyoyin yara da ba sa zuwa makaranta wanda kuma hakan babbar matsala ce ga tattalin arzikinmu babbar matsala ce ga tsaronmu na Najeriya. To a dalilin haka sai in bada wannan shawara nake cewa abin da ya kamata a yi muna da hukumomi na ƙananan hukumomi na ilimi wato local education authority yali na ce a ba wannan local education authority gashin kansu domin su ne suke kusa da al'umma su ne suke kusa da malaman makaranta su ne suke kusa da makaranta su ne kuma suke kusa da ɗalibai da haka su suka fi sanin matsalar wannan wannan al'ummar tasu da haka su suke daidai da tsara abin da ya kamata a yi a wannan karamar hukumar tasu ba wata hukuma da take abuja ba ita ce za ta tsara masu abin da za a yi mu mun sani shekaru da yawa gwamnatin najeriya ta yi ta kashe kuɗi ta ɓangaren samar da ilimin nan na kyauta amma abin ya gaza hukumomi masu zaman kansu na duniya kamar unicef kamar unesco kamar bankin duniya sun yi ta bawa wannan hukuma kuɗi domin su samar da ilimin nan kyauta dole amma shekara da shekaru sun gaza da haka me yasa za mu tabbata da yin abu ɗaya me yasa ba za mu ba canja yadda muke gudanar da tsarin mu ba da haka kasashe da yawa a duniya ba su da wannan tsari da haka shine na bawa gwamnatin najeriya na ce yaran nan ‘ya'yanmu ne ya kamata mu ba su ilimi na zamani amma ta hanyar da ya kamata wannan local education da muke da su su ne ya kamata su samar da ilimin nan kyauta kuma dole su ya kamata gwamnati ta ba wa kuɗi su ya kamata manyan hukumomi na duniya su ba su kuɗi in ku aka ba su kuɗi sosai insha Allah za su samar da abin da ya kamata wannan shawara da na ba wa gwamnatin Najeriya. To masu haro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham. naku babangiji yaji furin cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rai. A gaida baban yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce, Salam VOA Hausa. Binciken bankaɗo masu aikata laifin cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar. wannan al'amari ya yi kyau matuka domin kuwa cin hanci da rashawa ita ce babbar cutar da ta hana kasar mu kaiwa inda ya kamata ta kai sako na gaba kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya fata na gari lamiri allah ya sa alwashin inganta wutar lantarki da shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu ya yi kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa sako daga aminu mai dagarku wannan sakon kuma na haɗin gwiwa ne daga ado salati goma ga annabi rijau da usaini dan wata karsuwa tare da jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rijau ya ce idan dawo da shirin ciyar da ɗalibai abinci a makarantun bokon najeriya ya tabbata kamar yadda shugaba tinubu ya faɗa da ko talakawan najeriya sun yi murna da farin ciki matuka domin yin hakan zai kara ma 'ya'yan talakawa kwarin gwiwar zuwa makaranta amma ya kamata baba tinubu ya sa ido sosai don gudun kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana domin wallahi babban matsalar najeriya ko da ja ya faɗo jajaye ke ɗaukewa sakon buba mai goro gashuwa kuma ya ce zargin da ake wa ministan jinkai beta edu idan da gaske ne ya kamata a hukunta ta kuma a cire ta daga kan ta. duk wanda aka baiwa amana a najeriya shi sai ya nemi ya azurta kanshi to menene amfanin demokuraɗiyyar ma suna so su talautar da ƙasar duk halin da 'yan najeriya suka shiga laifin shugabanni ne idan har za a tafi da irin wannan ai gwandama mulkin soja sako na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karanto muku a yau ya fito daga shehu adamu rijau ya ce najeriya ƙasar mu ta gado ƙasa mai ɗimbin arziki ƙasa mai tarin yawan jama'a sai dai kuma a yayin da motar mulkin kasar mu ke tsula gudu talakawan da ke ciki na kuka su kuma shugabanni da ke jan motar na dariya allah ya kyauta to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku mu kuwa za mu karanto gwargwado abin da ya sawwaka. to yanzu kuma ga wannan saƙon. Ya Allah ya Domin iyali, shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita, kama daga harkokin siyasa. Su a nasu yanzu idan aka basu wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. mu kuma abin da muke dubawa balansin mu da suke tasowa ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa tarbiyyar yaya addini tun farko ya ce ka zaɓowa ‘ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar ‘ya'yanka ya taso kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka ja ce kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido zamantakewa tsakanin ma'aurata hakkin aure a kan namiji yake na farko shine mai aurowa na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa da ba da gida da komai da komai to amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu da kare hakkokin mata da ƙananan yara ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su abin mahaifinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya kasance da shirin domin iyali kowace alhamis karfe shida agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe biyar agogon ghana murya amurka duniya a tafin hannunku. ko kan haba. in yi shuru ko in yi magana mata su baka amsa yanzu kuma sai labaran duniya a takaice To a takaicen Isra'ila yau litini ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare kan mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza baya ga hare-haren jiragen sama da ta kai kan kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon. Hare-haren sun auku ne a daidai lokacin da jami'an gwamnatin Isra'ila ke shirye-shirye saboda ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai tuni inda ya gabatar da batun bukatar Isra'ila ta ɗau matakan ganin hare-haren da take kaiwa Gaza ba su rutsawa da farar hula tare kuma da sauƙaƙa ayyukan samar da tallafin jin kai ga Falasɗinawa farar hula. hukumomi a arewa maso yammacin pakistan yau litini sun ce 'yan sanda akalla shida suka mutu baya ga wasu sama da ashirin da suka ji raunuka bayan da wani bom da aka dana a gefen hanya ya tashi da motar daukar kayan da suke ciki a wani yankin lungu da ke iyaka da afghanistan adadin mutanen da suka ɓace bayan girgizar ƙasar da ta auku a japan a ranar bikin sabuwar shekara ya ninku sau uku zuwa yau dinnan litini inda ya kai 323 yayin da kuma adadin mace-mace ya kai 168 a cewar hukumomin yankin sai dai a halin da ake ciki ƙara zubowa da dusar ƙanƙara ke yi na kawo cikas ga ayyukan ceton. mako guda bayan aukuwar gizar kasar mai karfin bakwai da digo biyar a ma'auni ta yadda ta katse mutane sama da dubu biyu baya ga wasu da dama da ke fama da rashin wutar lantarki ko kuma alatilas suka nemi mafaka a cunkusassun sansanonin jinƙai. masu ayyukan ceto jiya lahadi sun zakulo masu haƙar ma'adinai goma sha biyar waɗanda suka makale a hanyar ƙarƙashin ƙasa a mahaƙar red wing da ke ƙasar zimbabwe bayan da ta rubuta ranar alhamis a cewar wani mai magana da yawun gwamnati masu haƙar ma'adanan sun makale ne bayan da saman hanyar ƙarƙashin ƙasar ya rubuce masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook da X wato Twitter sai Instagram da ma YouTube domin samun labarai da ɗumuɗumin su. yanzu kan amadadin ibrahim kalmar garba da ya ce ni gabatar da shirin sai julie latest gresham da ta hada shirin baki ɗansa da kuma injiniyan mu bill ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dira idan allah ya kai mama kada ku nisa ka shirin yau da gobe.